abida fita daga motata ban gane fita a motanka ba hafiz ca ne ki fita ki bani waje ban san ganin ki cikin motata sauka hafiz me yake damun ka me ya faru da kai hafiz yanzu yanzu fa na ga abun taro ka tashi kaye biye ni ka faɗi kyakkyawan halaye na da wasu abubuwa kuma yanzu mu zo maimako mu sauka mu tafi kawai sai ka ce mu wai in sauka maka a mota haba hafiz gaisa da tukunna shida um, to alhamdulahi alhamdulahi kuma alhamdulahi na ganin ba zama ah, wannan kyauta da aka bani hakikanin gaskiya wannan rana ce ta farin ciki wacce ba zan taba iya mantawa da ita a duniya ba zan iya cewa a tsawon tafiyata a rayuwata ta aiki na a matsayin lauya ban taba yin farin ciki irin wannan kyauta da na samu daga wannan kamfani a wannan rana ba. kuma ina miƙa godiyata ta musamman ga wannan kamfani da kuma shi a chairman owner and operator na wannan kamfani in person of alhaji masar thank you very much na gode to <laughs> um, kafin ce komai haja abu da bismillah bature yana cewa behind every successful man there is a woman and i am telling you behind me today as a successful man i have this lady in person of hajiya abida ba ainihin dukkanin irin wani abu da zan ce ina togo da shi ko ina takama da shi ya samu ne ta dalilin irin goyon bayar da hajiya abida take bani mace ce mai haƙuri mace ce mai sanin ya kamata hakikanin gaskiya idan da a ce dukkanin matan aure za su rika baiwa mazajensu irin gudunmawar da hajiya abida take bani to ina tabbatar maka za ka ji sauran gidaje wajen zaman aure za ka ji shiru ba za ka ji ana hayaniya ba um, ban san abin da <laughs> zan ce miki ba ka jamila thank you very much saboda <laughs> a gaskiya wannan award ɗin da aka bani ni na da diketin ɗinsa ga matar da take bani goyon baya da har Allah ya sanya na kawo wannan rana wato hajiya abida na gode na gode kwarai da gaske na gode na gode abida ki yi abin da na ce ki sauka daga motata dan Allah Hafiz ka daina irin wannan cin mutuncin da kake mu dan Allah dan Allah na roke ka ka daina get down I said get down get out I'm not joking go down don Allah don annabi wannan abun fa bai kamata ba fa ko yanzu ina zamu sai a kai ina aikin kishin da za a yi shirya mu wancan fayil ɗin a wanke mu aiki zan yi aiki a kansa na afil ɗin ne shirya mu shi zan yi aiki da shi Okay, so I'm going to tell you before you leave. Okay, that's much. Any na idan

domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan ask247.com ko ku sauka da application ɗin ask247 kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan ask247.com ko ku sauka da application ɗin ask247 kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk247.com ko ku sauka da application ɗin sk247 akan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu a akan sk247.com ko ku sauka da application ɗin sk247 kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu a akan sk247.com ko ku sakar da application ɗin aske 247 a kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu kan aske247.com ko ku sauka da application ɗin aske247 kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk247.com ko ku sauka da application ɗin sk247 a kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk247.com ko ku saukar da application ɗin aske 247 a kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu a akan aske247.com ko ku sauka da application ɗin aske247 a kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan aske247.com ko kusa sauka da application ɗin aske247 kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan aske247.com ko ku saukar da application ɗin sk 247 akan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk 247com ko ku sauka da application ɗin sk 247 akan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu a akan sk247.com ko ku sauka da application ɗin sk247 a kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu a akan sk247.com ko ku sauka da application ɗin sk247 a kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu a kan aske 247com ko ku sauka da application ɗin aske 247 kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk247.com ko ku sauka da application ɗin sk247 akan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk247.com ko ku sakka da application ɗin aske 247 akan ios da android mun gode